This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a yaushe kuke so akan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na ranar 22 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku da farko ga kanin labaran duniya. Ministan tsaron Amurka ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da kasar Rasha. Mayakan Taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce har yanzu ƙasar bata kawar da matsalar bambancin launin fata ba. To har ila yau za ku ji cewa yayin da majalisar da wato dattawan Najeriya ke shirin zaben manyan jami'an majalisar masana a fannin siyasa na cewa akwai buƙatar jam'iyyar APC ta ɗinke ɓarkar da ke faruwa ta cikin gida idan har tana so ta yi wa 'yan Najeriya aiki. su zauna su tattauna a samu maslaha ga yadda za a gyara wannan baraka da ta faru don babbar baraka ce ta faru a gare su. sannan za ku ji cewa ma'aikatan wasu ƙananan hukumomin jihar yobe suna zargin cewa ba a biya su kuɗaɗen albashinsu ba kana za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa dangane da shirin zaman lafiya da aka cimma a kasar mali amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ministan tsaron amurka ashton carter ya faɗa yau litinin cewa amurka ba ta sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar rasha kata ya ce takunkumin kare tattalin arziki da aka azawa wa kasar rashin suna tasiri wajen taka rashin birki a kan takalar da take yi a ukraine babban jami'in tsaron na amurka ya yi wannan furucin ne a wani taro a berlin inda kuma yake ganawa da ministan tsaron kasar ursula von der leyen ana sa ran dukkan su biyu za su yi tattaki wani lokaci yau zuwa garin Monster domin su gana da takwarorinsu na kasashen Norway da kuma Netherlands. sakatare kata ya ce ko da shige kasashen yammacin duniya ba suna neman zaman wato abokan gaban kasar rasha ba duk da haka za su kare kansu idan hakan ya zama dole sakataren tsaron ya ce batun rikicin na ukraine na ɗaya daga wato ɗaya ne daga cikin jerin matsaloli da suke fuskanta da rasha gobe talata ake sa ran sakatare kata zai yi balaguro zuwa estonia domin ganawa da ministocin tsaron kasashen estonia da latvia da lithuania kasashe da suka taba zama karkashin tarayyar soviet ana waɗannan shawarwarin ne gabanin taron ƙasashe da suke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a ranakun laraba da alhamis a birnin brussels na wannan mako domin shawarwari kan yadda za su tunkari rasha bayan da ta kama zirin kramiya da kuma goyon bayan soji da take baiwa 'yan aware da suke gabashin ƙasar ta ukraine a halin da ake ci kuma ministocin harkokin wajen ƙasashe da suke tarayyar turai sun amince yau litinin su ƙara wa'adin takunkumi da suka aza a rasha na wasu tsawon watanni shida martani kan rawar da kasar take takawa a makwabciyarta ukraine mayakan taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin afghanistan a birnin kabul harin ya hada da kunar bakin wake fashe-fashe da kuma harbi da bindigogi a wajen ginin majalisar yayin da wakilai suke ciki suna aiki an fara harin ne da wata gagarumar fashewa a babbar kofar shiga harabar majalisar wasu fashe-fashe da suka biyo baya sun sa an ga haƙi na tashi daga ginin lamarin da ya sa haƙin ya turnike har cikin ginin yayin da 'yan majalisar suka tsere cikin tsoro wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ya ce mayakan taliban su bakwai waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi suna daga cikin waɗanda suka kai harin kuma dukkaninsu jami'an tsaro sun kashe su wanda ya kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa majalisar ta kusan sa'o'i biyu ma'aikatar ta ce babu wakilin majalisa ɗaya da ya jikkata sakamakon harin amma jami'an ƙasar sun ce akalla mutane talatin sun jikkata cikinsu har da mata biyar da yara uku sannan wasu raunuka da aka samu wato suna da tsanani ofishin jakadancin amurka da ke kabul ya fidda sanarwa inda ya allah wadai da harin yana cewa a kai hari kan majalisa ya nuna wato fi a fili rashin mutunta tsarin demokradiyya da doka da oda shugaban amurka barack obama ya ce amurka ba ta kawar da matsalar bambancin launin fata da take fuskanta ba da yake hira cikin wani shirin wani mai barkwanci da ake kira mark maron da yake yadawa ta intanet Mr. Obama ya ce bambancin launin fata ba mu magance shi ba. Shugaba Obama ya ambaci wata kalmar batunci da ake amfani da kan bagage yana cewa daina amfani da kalmar a bainar jama'a ba shine mizanin auna ko an daina nuna bambancin launin fata ba. Mr. Obama ya ce al'umma ba za su iya kawar da baki ɗaya abubuwa da suka auku shekaru 200 zuwa 300 baya ba. shugaban na amurka ya ce halaye game da wariya sun sauya ganin mahaifiyarsa farar fata ce mahaifinsa ko bakar fata duk da haka har yanzu tarihin bautar da bakar fata da wariya ba su kau baki ɗaya ba hakanan kuma shugaban na amurka ya bayyana takaicin ganin har yanzu majalisun dokokin amurka ba su yi wani abu kan batun mallakar makamai ba ya ce ya damu ainin ganin majalisa ta kasa yin komai kan batun mallakar makamai bayan harin da aka kai kan wata makaranta da ke sandy hook inda aka kashe yara ashirin Mr. Obama ya ce yana da muhimmanci a mutunta masu farauta da ire-irensu idan ana batun mallakar bindigogi. Amma da ya juya kan wato matashin nan farar fata wadda ya kai hari kan wani coci da ke jihar South Carolina har ya kashe mutane tara, Mr. Obama ya ce akwai buƙatar a nuna tsinkaya na ɗaukar matakai da za su hana mutane da hankali ya goce da masu ra'ayin nuna wariyar launin fata da wasu samun makamai cikin sauƙi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a karon farko tun bayan da wani farar fata ya kai hari kan majami'an nan mai ɗimbin tarihi a jihar South Carolina cikin makon jiya har ya kashe mutane tara. jiya lahadi masu ibada sun ɗunguma zuwa cocin domin ibada daga kasos murya reverend novel goff shine ya karbi gurbin shugaban majami'ar na wucin gadi ganin clementa pickney wanda shine jagoran majami'ar yana daga cikin mutane taran da aka kashe ranar larabar da ta gabata reverend goff ya yi kira ga ɗaruruwan mutanen da suka halarci cocin cewa su dogara da allah yayin da suke ci gaba da jimamin waɗanda suka mutu masu ziyara ga cocin wato da suka ziyarci cocin daga sassan garin na charleston da kuma wasu daga wurare kamar jihar california su ne suka cika majami'ar lokacin ibadar wasu in agaji sun raba ruwa wato ga mutane da mafici saboda zafin cikin cocin ganin ana fama da bazara yanzu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gobe talata ne ake sa ran 'yan majalisar dattawan najeriya za su zaɓi manyan jami'an majalisar lamarin da wasu ke ganin na cike da rudani kamar yadda aka gani a zaben shugabannin majalisar a baya ga wakilin murya amurka nasiru adam hikaya da ƙarin bayani takaddama ta sake dawowa kan zaben shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa musamman ma na majalisar dattawa biyo bayan zaben bukola saraki a matsayin shugaban majalisar wanda ya saba da muradun jam'iyyar gwamnati apc gobe talata ne ma ake sa ran zaben sauran shugabannin da har ila yau wasu ke ganin apc na son zaben wasu da take ganin sun fi dacewa da mukaman inda wasu dattawan ke cewa ya dace a bar su su shugabannin su da kansu na tuntubi kakakin apc lai muhammad ta wayar tarho kan batun inda ya ce sai can a yau litinin nan zai iya yi min bayani wai ma jam'iyyar ta rubuta wa shugaban daban da ta bukatar waɗanda take son a ba mukaman ko ko a'a bayanan bayan fage dai yana nuna jam'iyyar na son a zaɓi sanata amir lawan a matsayin shugaban masu rinjaye george akume ya zama mataimaki sanata danjuma goje da ke kan gaba wajen zaɓar bukola saraki ya ce ba za su amince da sabakin wasu da lamarin zai juye tamkar naɗi ba wata ran a ce ba zo ne wata ran a ce zo ne mu samu da ake ciki ba gaskiya sashi sashi gaskiya ne ai shi yasa da mai girma janar muhammadu buhari muka tsaya da shi a lagos ai bai ɗauko a tiku ko konkursu ya ce zama taimakansa ba can kasan yarbawa ka je ka ɗauko oshi banjo kuma na biyu ita jami'a tana ta manna Ahmed Lawan da Akuru shiga cikin kungiyar shugabannin sanatoci to ba zai yi ba mutum ka ta kada shi ka da shi ta yaya Ahmed Lawan zai taimaka wa Bukola Saraki ko ta yaya Akuru zai taimaka wa Bukola Saraki me yasa tun da Buhari ci zabe ba ce dauko tiku ko su zama mataimakansa ba ai demokradiya ne tunda Allah ya sa Bukola Saraki ya ci zaɓe sai a bari ko sashi idan muka je arewa maso gabar idan Amin Lawan ya farin jini muka ci shine ya samu rinjayen sauran sanatoci sai a bashi amma kawai a zuwa ɗora mutum daga sama ɗin nan shi yake gani ba zai kawo ci gaba ko zaman lafiya wa jama'iya ko gwamnati ko majalisa ba. Shan ma arewa maso tsakiya a wanda aka yi mataimakin shugaban masu rinjaye in ga akume ne ya dace sai a zaɓe a bashi amma abin da nake nufi wato abinda da ma ya koro mu a pdp ai shine wannan tirsasa mutane a danne su a ce ga shugabanninku ko suna so ko ba sa so shi sa muka baro PDP to mun da PDP kuma na so a mana irin wannan abun mu kuma ba za mu yadda ba eh muna fata shugaban kasa ya nasara shi sa dole za mu tsaya za mu jajirce mu ga cewa ba a kuskuren da PDP ta yi ba shugaban kungiyar nazari kan lamuran majalisa Awwal Musa Rafsanjani ya ce har dai za a gyara demokradiya ya zama wajibi APC ta shawo kan dukkan 'yan majalisar wajen daukar mataki kamar ruke-ruke da shi shugaban kasa zai nemi majalisa ta yi dan ta tabbatar da kan cewa ta ba shi izinin ya ci gaba da kasafi da tafiyar gwamnati idan har waɗannan abubuwan ba su faru ba to kaga an samu tangarɗi ga tafiyar demokuraɗiyya da kuma yadda shi shugaban ƙasa yake so ya tafi da al'amuransa shi isa nake ganin cewa shi shugaban ƙasa da jam'iyyarsa su zauna su tattauna a samu maslaha ga yadda za a gyara wannan baraka da ta faru don babbar baraka ce ta faru a gare su cikin matakin neman sulhu dai shugaban majalisar dattawan bukola saraki ya ziyarci tsohon shugaba obasanjo Obasanjo don shiga tsakani a bayanan da ke nuna ana zaman 'yan marina tsakaninsa da shugaban ƙasa Buhari. Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya. don yanzu kuma sai batun albashin ma'aikatan wasu ƙananan hukumomin jihar yobe da suka ce ba a biya su ba waɗanda kuma suka nemi dattawan jihar mazauna birnin kano su shiga tsakani daga kano ga wakilin murya amurka muhammad ibrahim wato mahmud ibrahim kwari rahotanni sun ce takaddama ta samo tushe ne daga zaben gwamnoni na ranar 11 ga watan afrilun bana inda wasu daga cikin ma'aikata a kananan hukumomin shida suka ce shugabannin mulki a kananan hukumomin sun ba da umarnin a rike musu albashi bisa zargin cewa ba su zaɓi jam'iyyar gwamnati ba. Ina aiki a karamar hukumar Karsa Local Government ta jihar Yobe. Yanzu na wuce wata biyu na cikin wata na uku ne kenan ba a biya na albashi ba. Zaben da ya faru na April 11 zaben gwamnoni. An je wajen zaɓe an sa mana ma'aikata masu sa ido. Su duba su gani wanda bai zabi gwamnati ba in an zo bayan an gama a kawo sunansa za a rike masa albashinsa zabi gwamna ibrahim gaida so za a rike albashinsa kuma dama sun yi threatening din mutum kafa sun muna barazana duk wanda ya dangwala ba ma gwamna ibrahim gaida ba to ya dangwala kenan ma'ana ba za a bashi albashinsa ba yanzu haka mun kai mutum 180 a karshe local government da ba a biya mu albashi ba mun ci gaba da zuwa gurin aiki kuma ba su nuna halamun biya mu ba wata uku kenan gaskiya ban samu albashi na ba na sanin na sani ni a matsayina na ɗan ƙasa ina da cikakken yanci da zan iya zaɓar fatin da nake so musamman ma wanda nake ganin zai iya fi min masalaha a rayuwata. Dangane da haka ne zauren dattawan na 'yan yobe mazauna Kano ke kira ga gwamnatin jihar ta yobe ta sanya baki akan wannan batu. Alhaji Habu Dauda Gulani shine shugaban zauren. Muna kira ga gwamnatin jihar Yobe cewa ta kara matsawa kananan hukumomi su biya waɗannan mutane albashinsu wannan abin yana faruwa ne mai yiwuwa masu manya a sama ba su ma me yake faruwa a ƙasa ba saboda haka muna kira ga manya su sa ido ma abin da yake faruwa a ƙasa matukar mutum ba a biyan ka albashi yi kusan an kore ka daga aiki ne yunkurin da na yi domin magana da shugaban karamar hukumar karasuwa bukarwa roma da ke zaman guda cikin ƙananan hukumomin shidda da ake wannan takaddama ya citira amma shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta najeriya reshen jihar yobe kwamar musa hassan elbadawi ya ce zama da shi head of service akan isu wanda yake tun kafin ma hakan ya faru shi da kansa ma ya nemi in akwai irin wannan din mu yi compiling sunayen mu kai masa so yanzu muna following dai ka san al'amari irin wannan ya faru abubuwa din sai a hankali muna nan dai muna tabi muna kokari a ga lalle ne an yi settling ka san problem din yana cikin al'amari na siyasa a yadda ni na fuskanta shine gabanin su ne na wajen suke da wayannan problem din so a tsakanin su suke wayan abubuwa da shi yasa muke so mu ironing out mu ga menene ainihin musabbabin wannan al'amari kwamarar musa hassan albadawi kenan shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar yobe mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar mali inda masana ke ci gaba da tofa albarkacin su bisa shirin zaman lafiya da aka cimma tsakanin 'yan tawaye da hukumomin ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata na tambayi malam habu adi mazaunin birnin bamako ɗan jarida kuma mai fashin baki kan yiwuwar ɗorewar wannan shiri lalle kai an ta kulle jirgin a kasar mali kuma abun abun zaman lafiya ya zama na gagar badau to ta san abin da ke faruwa shi ne ɗauka alkawari da kuma kin cika shi kamar ana ganin magabatan kasar da suka a shekarun da suka gabata suna ɗauka alkawura da dama amma sai dai ba su cika su inda ana cika alkawuran da ake ɗauka to wallahi tuntuni da zaman lahiya ya dawo a arewacin kasar mali eh to da yake ka ɗauko batun alkawuran da ba a cikawa kamar su menene ainihin bukatun su bangaren 'yan tawayen wato bukatun su su yi eh, na farko sun nemi ba fallewa ba daga kasar dan kwarya kwarya yancin cin gashin kai ne suka nema a ba su domin su tafiyar da harkokinsu a yankunansu kuma a ƙara ɗaukar su da daraja a cikin ƙasar a cikin hukumomin ƙasar domin kowa ya sani eh, abzinawa ko kuma in ce buzaye da ke arewacin ƙasar ba su da wani tasiri a hukumomin ƙasar ba ɗaukar su aiki yadda ya kamata ana ɗaukar su kamar mutanen daji waɗanda ba san komai ba. idan ka duba nahiyar afirka ba kasar mali ba ce kadai ke fama da irin wannan yan ta da kayar baya kamar kana ga wannan matsaya da aka cimma ta zaman lafiya darasi ne ga wasu kasashe da ke fuskantar irin makamancin wannan hali wallahi malam babban darasi ne wannan abin da aka yi kuma ya kamata shugabannin afirka su rika daukar matakai na rigakafi irin wannan kowace ƙasa tana fama da waɗannan matsalolin amma inda rigakafi inda rigakafi ya kamata a sakawa yankunan ƙasashenmu mara domin al'ummomin da ke yankin su samu su tafiyar da harkokin kansu dole sai an yi rigakafi kada a sake sai bala'i ya taso kanan a ce a a yi kaza a yi kaza ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya To albarkacin watan Ramadana ga Malam Ismail Madibo daga Yola da nasiha kan matsayin makwabci a Islama. addini musulunci yana cewa makwabcinka gidaje arba'in ta gabas arba'in ta yamma arba'in ta kudu arba'in ta arewa wayannan mutanen lazimi ne a kanka ka zama na kana su na farko abin da ya shafi ziyara na uku ka san lafiyansu na biyar ka san yadda suke domin abin da annabi yake ci za a sa makwabci ya gaji makwabci domin wanda za ka gada ko kuma wanda zai gaje ka an tilasta a kanka kan cewa dole suturansa da shinsa sa da kwanciyansa da lafiyansa kai za ka lura da su a sai ko ya zama wajibi a kanka inda ya makwabcinka ne to ka rika ta la'akari akwai wani lokaci lokacin sabai a wani mutum ya dafa wani abinci mai daɗi shikenan sai makwabcinsa da ya zo zai zauna zai ci abinci sai tuna ya ce fa mai yiwa kanshin wannan abinci ya shiga gidan wani fa sai ɗauki wannan abincin ya bayar da ya ba da wannan abincin shi kuma shi ma ya tuna ya ce fa mai yiwa wanda yake kusa da ni ya ji kanshi wannan abincin ga maka abincin nan sai da ya yi cycling wajen wayannan mutane gaba daya malam ismail madibo kenan kuka saurara daga yola wato jihar adamawa to yanzu da gogon na cewa karfe goma 11 ne da minti 18 hudu kenan da minti 18 agogon najeriya wato biyar da minti 18 agogon bamako na mali sashen hausa na murya amurka kuke saurare daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan. Masu mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harandane madugun shirin. A wannan satin za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin shawarwari da Farfesa Hauwa Ibrahim ta jami'ar Harvard ta bada akan matakan da ya kamata a ɗauka don inganta ilimi a Najeriya. Farfesa bari mu duba wannan matsalar watan ainihin su ingantattun malamai. A nan tsarin da suke da shi a nan ƙasar Amurka, malamin da ke koyarwa a firamare ko ko malamin da ke koyarwa a sakandare akan sa wata doka wanda duk in a ce kana koyarwa an ɗauke ka aiki kana koyarwa da matakin satifiket na NCE kenan a Najeriya. To su a nan in ka fara aiki da wannan ko kana da digirin farko kenan to dole ne duk bayan shekara uku ka koma makaranta ka ƙaro karatu. To wannan yana daga cikin abin da kike ganin ya ƙara me da ilimin Najeriya baya rashin sa wa'innan dokoki na ƙaro karatu a kowane shekara-shekara? Babu shakka ya mai da ilimi baya na farko. amma siyasa ya kara dagula mana wannan zancen ilimi na da ya gabatu daga shekarun goma sha shida da ya wuce a nan ƙasa na mutu Najeriya. Ɗan siyasan da suka suka tura wa'annan yaran da suka musu siyasa a cikin makaranta ya ɓata mana ya ɓata mana karantarwa da kuma koya. So yana da kyau idan an ce akwai dokan da an ce in aka kafa kada a ce malami zai yi shekara ɗaya biyu ba samu retraining ba da ya maganan retraining in kana da nce ne minimum qualification ya wato in nce nce kake da shi in ya kafa nce din kar a ɗauki mutum haka a yi encouraging wani lokaci mutane sukan so a kowanda suna da ma doctor doctor ko professor professor ba sa so su je su karanta a university suna so su karanta a primary idan akwai irinsu irinsu nan kada gwamnati ya yi shakkan nemo su a kawo su saboda wa'annan shekaru na ƙasan da ya gabata na firamare firamare shine ake kafa yaro a karatu idan aka bar shi hajja kai ta kan da ya kai university ɓata shekaru na baya mai yawa akwai irin su irin su da suke da dakta dakta ko profesa ko profesa profesa da wani lokaci zuciyarsu ba a university yake ba zuciyarsu yana primary ne idan muka muna da wani dokan da ko kuma mun ba da equivalent salary salary a kudin biyan da ake musu na albashi da ya danganci matsayinsu amma kuma a kai su inda za su koyar don yaran su amfana inda kuma su suke so su koyar don yaran su amfana kar a bar shi a baya wato mu samu wannan connection din da za a kawo a haɗa wannan inda su malamai da suke son su koyar inda suke son su koyar akwai koyon saladin da za a ba su albashin da za a ba su ya yi kamar idan ma kana university ne za a ba su albashin exactly the same kuka da professor ne in kana da marmashin ka zai koyar da shi a primary a baka wannan opportunity din mutum zai koyar so yes a samu doka irin kada mutum ya ce koyar da yara ya zauna da certificate da zama ya samu retraining over and over kowane shekara ɗaya kowane shekara biyu ya samu ya koma makaranta ya kada gane menene sabo a rayuwa menene sabo a duniya da za su iya zo ka karawa wa yara wanda kake koyarwa ilimi a kan shi ba ya kamata ya zama wato muhimmanci kuma ya kamata a sa shi kamar dole a samu a yi haka zai zama daidai za mu iya cewa kenan kamar nan a ƙasar amurka za ga cewar akwai masu digirin digirgir wanda ake ce ma phd suna koyarwa a makarantun firamare da makarantun sakandare to kamar yanzu najeriya ita ma tana bukata a samu irin wa'annan masu digirin digirgir kenan to babu shakka babu shakka ni abin da yake faɗi kenan masu digirin digirgir din akwai su ba sa so su je jami'a su koya suna so su da firamare din amma idan suna primary din kada in aka ba su su kuɗin da ake ba su kamar suna university da digiri nasu na digiri din zai kawo su inda zai iya kawo su gurin wannan yaran primary din idan ran suna son zuwa gurin a kuma biya su salari daidai da za a biya su ina mama a primary suke aiki ba to salari yana da amfani wato shi biyan albashi wannan albashin da ake biya din idan aka ci da biyan su yadda ya kamata za ka samu mai digirin digirin din ranki kawai na sai ko da yara ne yan firamare wa a kuma ya kuma ya yi shi kuma da jin daɗi yaran su ji daɗi a kuma kafa domin akwai wannan dokan da aka sake ko kuma wannan goyon bayan da za a samu a kira wa'annan mutane kuma suna nan a duniya suna nan a america suna nan a ingila suna nan a duniya duniya duk duniya akwai na yan najeriya da suke su da najeriya sai aiki kuma dole ne gwamnati ta nemo su da kuma cultivating na su dawo Najeriya su da su samu su ba su ah, especially wannan gwamnati mai ci. Ina fahimce ki farfesa kina nufin kenan su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba watan wannan yana da alaƙa da ci gaban su kenan da suke kai eh, masu digirin digirgir suna koyarwa a primary school kenan. Babu shakka, babu shakka. Kafin a Harvard eh, College of Education, wata inda muke koyarwa. Akwai program da gwamnatin Amerika ta kafa ana kiran phd na digirgirfin gwamnatin ya ta biya malamai 'yan primary school 'yan secondary school malamai ne fa masu digiri amma ku zo ku yi digirin digirgirfin nan mu za mu biya gwamnati ne mai biya da kuma mu tura ku mai da ku wannan firamare ku ci gaba da aikin kuma a biya kuɗin da ake biyan su salarin albashin da ake biyan su na mai digirin digirgirfin to akwai wannan program din PhD ne a Harvard idan aka sa ko a go a university university ko kuma a college college na nawa da muke da shi aka sake ta wannan wutan da za a taimaka wa jama'a kowa ya zama da marmarin ya yi taimako in ya taimaka wa yara a taimakawa ƙauye a zai zama mana da amfani dukkaninmu idan ilimin ya kafa haka. To masu sauraron iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Farfesa Hauwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ta karrama gayyatanmu don ba da tata gudunmawa a matsayinta na masaniya a ɓangaren ilimi ga wannan sabon gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari da sauran abokan aikin wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. Yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To yau za mu fara ne da sakon Abubakar Lawar gidan dan maye a Jargaba wanda ya ce hakika matakin da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ɗauka na goyawa shugaban kasa Muhammadu Buhari baya a wannan tafiya da za a yi ta shekara hudu to hakan yayi daidai daga karshe ina addu'ar Allah ya dawo mana da zaman lafiya mai ɗorewa ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya hakika duk wani shiri da ministocin tarayyar turai za su yi domin rage kwararar yanci rani matukar ba kasashe masu tasowa za su tallafawa ba wannan shiri ba zai yi tasiri ba daga aminu dan kaduna amanawa sai kuma sakon abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagugu sau wanda ke salamu alaikum da amurka ya kamata 'yan majalisun kasar mu najeriya da za su koma aiki gobe su fara mai da hankali ne akan matsalolin kasar ba wai sabon lale game da zaben kananan shugabannin majalisu ba sai kuma sakon salihu isa fana karamar hukumar kamba jihar kebbin najeriya wanda ce salamu alaikum voa hausa ziyarar da shugaban majalisa bukola saraki ya kai wa tsohon shugaban kasar najeriya chief olusegun obasanjo bai zo mana da mamaki ba domin duk dan juma ne da dan jummai ma'ana duk yan bdp ne shi kuma alhaji umar foreba gasho cewa yi muna taya mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari murnar komawarsa a rock allah ya sa alheri da nisan kwana masu yawa masu albarka amin da ƙarshe sai saƙon garba buroka mai hoto gumi wanda ya ce ina yin gargaɗi ga duk 'yan majalisun tarayyar najeriya da cewa duk wanda muka gano ana haɗa kai da shi domin yi wa buhari zagon ƙasa akan ƙoƙarinsa na kawo canji to za mu yi masa kiran yi da Allah yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. Ministan tsaron Amurka Ashton kata ya faɗa yau litinin cewa Amurka ba ta da sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. mayakan taliban dauke da mugan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin afghanistan a birnin kabul harin da ya hada da kunar bakin wake fashe-fashe da kuma harbi da bindigogi a wajen majalisar yayin da wakilai suke ciki suke aiki shugaban amurka barack obama ya ce amurka bata kawar da matsalar bambancin launin fata da take fuskanta ba yau litinin jami'ai daga kasashe goma sha tara masu amfani masu amfani da kuɗin euro suna gudanar da shawarwari dangane da kasar girka yunkuri da suke na ganin kasar bata kasa biyan basussuka da suke kanta a ƙarshen wannan wata ba Firaministan Girka Alexis Tsipras yana gudanar da shawarwari a birnin Brussels tare da shugabannin asusun ba da lamuni na duniya wato IMF da babban bankin Turai da kuma na kungiyar tarayyar Turai bayan da ya bayyana wani daftari na yarjejeniya da ya kira mai amfani da zai gano bakin zaren. shugaban kungiyar tarayyar turai jean lord junica ya faɗa yau litinin cewa sassan biyu suna ƙara samun fahimtar juna ta masu haro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma cin anjima za mu sake dawa ɗauki da wani sabon shirin da ikon allah yanzu a madadin sahaba imam aliyu da kuka ji yanzu yanzu nan da mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu ne wa mr keith holmes mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma yanzu ga shirin yau da gobe